Kwankwasa ya tafi gashi ya dawo, jama'a mu ba abba ke Yusuf ya zama gwamnan kanan damu madugun aikin mu ya dawo. <laughs> An gaishe ku manyan gobe. Babu ba kai muke nufi ba, Abba Kabir Yusuf. Yaran nan waye sanar da ku Abba Kabir Yusuf? Ba shi ne tsohon kwamishinan ayyuka da gidaje da sufuri ba lokacin mai girma ba ko wannan haka yake ce mun za ku yi abban kanawa abban kwankwasiya ai duk wasu ayyuka da al'ummar Kano muke gani muke sha'awa lokacin kwankwaso ta karkashin ofishinsa ne suka kammala sabida jajircewarsa shi ya jagoranci faɗaɗa titunan Kano tare da ƙawata su da fitilu da kwalliya da karafunan zamani gadojin sama da gadar ƙasa underpass kwankwasiya city da bandirawo da gidajen amana city haɗi da motocin amana sabida sifili akwai ɗumbin ayyuka wanda lokaci ba zai ban dama in faɗe su ba al'ummar Kano maza da mata mu sani zaɓar abba Kabir Yusuf a matsayin gwamna kamar kwankwasa ne akan gwamnan Kano wannan sako ne daga kungiyar mawakan kwankwasiya ta ƙasa reshen jihar Kano